This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet ma a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar da shirin a hantsin nan. Shekaru da dama da suka gabata ana gudanar da fasara a kafafen yada labarai da kotunan shari'a da majalisun dokoki da ma hukumomi masu zaman kansu don isar da wani sako ana yawan samun kurakurai ko kuma rashin daidaito. Dokta Yakubu Magaji Azare shugaban kwamitin shirya taron ƙasa kan fassara da tafinta a jami'ar Bayero ta Kano. Za ku saurari shirin ciki da gaskiya sannan mu kawo muku sharhin da jaridun arewacin Najeriya suka yi wannan mako daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A jiya Talata jami'an tsaro sun buɗe wuta a jamhuriyar Congo a lokacin da suka yi aron gama da masu zanga-zanga rashin amincewa da yunkurin shugaban ƙasar Denis Sassou Ingeso na ƙara wa'adin mulki. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya rawaito cewa an kwantar da akalla mutane shida a asibiti sakamakon harbin bindiga bayan taho mugama ɗin da aka yi a Brazzaville babban birnin ƙasar. A ranar Lahadi mai zuwa ne kasar za ta kada kuri'ar kwaskwarimar sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda zai rushe wa'adin mulki karo biyu na shugaban kasa tare da kayyade iyakar shekarun da shugaban kasa zai fito takara wanda ba za su haura saba'in ba. kakakin 'yan adawa da yunkurin kwaskwarimar tsamambet anaclet ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa Karan battar ranar Talata ya faru ne a lokacin da 'yan sanda suka tarwatsa masu zanga-zangar da suke kokarin taruwa don fitowa zanga-zangar da suka yi. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun buga barkonon tsohuwa tare da buɗe wuta da bindiga haka zalika rahotanni sun bayyana cewa ranar hanyoyin sadarwar intanet ba su yi aiki sosai ba a sassa daban-daban na ƙasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargaɗi game da amfani da ƙarfin soja a rikicin Isra'ila da Falasɗinu. Ya yi wannan gargaɗin ne lokacin gana wasu da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙoƙarin kwantar da tarzomar kusan makonni biyu yanzu ana yi. Mista Bani ya kuma ja kunnen gujewa hatsarin yaduwar rikicin a addinance da irin illar da hakan zai yi wa yankunan ƙasashen. Ya kuma kira da a yi duk mai yiwuwa don ganin hakan bata faru ba. sakataren ya faɗa wa manema labarai cewa yunkurin jami'an tsaro yana iya samun turjiya in har ba su yi ƙoƙarin kashe wutar rikicin kafin mutane su rasa rayukansu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Yarjejeniyar fahimta tsakanin Amurka da Rasha dangane da ayyukan su a Siriya ya fara aiki wadda bayan sun rattaba mata hannu a jiya talata inda kasashen biyu suka yarda da kowa zai tsaya nesa da juna wajen amfani da jiragen saman su don gujewa haduwar da ba a so ba. kakakin rundunar tsaro ta pentagon peter cook ya yi karin bayani amma ya ki bada bayanin tazarar da jiragen saman za su bayar a lokacin da yake zantawa da manema labarai amma ya ce tawagar amurka ta san takamaimai inda aka shata musu iyakarsu sai dai ana iya cewa duk wani abu da zai kawo barazana to zai iya zama sanadiyar kaucewa yarjejeniyar inji mr cook ya kara da cewa rasha ba ta yarda da ta bayyana da cewa a bayyana manufofin yarjejeniyar a fili ba amma duk da haka ta kunshi kiyayewa tare da kwarewar ayyuka ta sama da kuma wasu dabarun hanyoyin sadarwa kakakin ya rufe da cewa wannan yarjejeniyar ta shafi dukkan jiragen sama ciki har da marasa matuki sannan kuma ya ce iyakacinta kasar siriya kawai ta shafa banda wata ƙasa. dubban 'yan gudun hijira ne suka shiga ƙasar Slovenia ta ranar Asabar wadda hakan ya tursasa a kasar ɗaukar matakin, matakin duba ido ko sa ido kan kwararar bakin ta kan iyakarsu da kudanci. jaman slovenia sun ce kimanin 'yan gudun hijira dubu hudu ciki har da jarirai da ƙananan yara ne suka shiga ƙasar a talata daga croatia wannan adadi kuma ƙari ne akan mutane dubu takwas da suka isa ƙasar a ranar litinin shugaban ƙasar borut pahor ya ce ƙarin 'yan sanda za su isa kan iyakar ƙasarsa da croatia sannan za su kai ƙarin sojoji duk domin shawo kan lamarin da kwararar da ta wuce kima ta bakin haure. So, ma da labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. Yau ake kammala taron ƙasa na wuni uku game da fassara da tafinta a jami'ar Bayero ta Kano. Ƙungiyar masu aikin fassara da tafinta ta Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar nazarin harsunan Najeriya ta jami'ar Bayero ta Kano ce suka shirya wannan taro. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. Ma'aikatan kafofin yada labarai da manazarta a cibiyoyin bincike da jami'o'i da marubuta littattafai da kuma ɗaliban kimiyyar harsuna ne ke halartar taron waɗanda suka fito daga ciki da wajen Najeriya. Dr. Yakubu Magaji Azare da ke zaman shugaban kwamitin shirya taron ya bayyana makasudin shirya shi. Shekaru da dama da suka gabata ana gudanar da fasara a kafafen yada labarai da kotunan shari'a da majalisun dokoki da ma hukumomi masu zaman kansu don isar da wani sako to an fahimci cewa ana yawan samun kurakurai ko kuma rashin daidaito wajen yadda ake gabatar da fasare-fasare a wasu lokutan ma akan samu waɗansu waɗanda ba su cancanta a ce sun shiga cikin wannan fasara ba su amma suna yi mata kutse ana shiganta da ka Masana da shehunan malamai ne suka gabatar da makaroli kan dabarun aikin fassara da tafinta. Batun sabuwar siga ko fasahar fassara ta kafar intanet da ake kira Google Translate ita ce makalar Farfesa Salisu Ahmad ya kasai na sashin koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Usman Fodiyo da ke Sokoto. A yanzu Hausa likafata ta yi gaba ta samu shiga cikin wannan rukuni ko tsari na fassara. inda za ka buga za ka samu fasara na kalmomi har da waɗansu na bayanai ko jimloli to sai na ga cewa to in haka ne lalle ya kamata a ce a tattauna a nan waɗansu yan uwa sun sani wasu kuma ba su sani ba shi dai wani abu na ci gaban fasaha da kimiyya ya riga ya zo ya zauna daram ko muna so ko ba ma so ya rage namu in muka rungume shi to za mu sani daidai gwargwado menene fa'idar sa waɗannan abubuwa ya kamata a yi menene kuma ya kamata a yi nazarin sa. Madam Kemen maken wata ba Amurkiya ce da ke nazari akan harshen Hausa. Ina da sha'awar fasara daga Hausa zuwa Turanci. Suna ce to bari in zo in ga abin da aka yi. So shine dalilin da na zo. kin koyi wani abu eh to gaskiya takarda da ani a kan google ya bani sha'awa kasan hausa ta ba shi da karfe yanzu hmm. so ina tsammani idan akwai kungiyar fasara ya da suke da shi za a iya dinga zan iya in ba su fasara nawa za su iya su duba su gani idan ya yi daidai da sauransu so shine yadda za su iya su tamaki ni. Shi kuwa Malam Ado Ahmed Gidan Dabino wani mashahurin marubucin littattafan Hausa cewa ya yi. In ka duba irin fasare-fasaren da aka yi a baya irin na su ayyukan Abubakar Imam ya za ga daga harsuna mabambanta ne kuma aka samu fassara mai inganci mai kyau wadda take dacewa da daidai da abubuwan da suke faruwa da jiya da yau kaga to rashin samun irin wannan shi yake sawa kaga an yi ko da mutum yana son ya ɗauko wani abin daga wani wajen ya dawo da shi ya mayar da shi nasa ko ya ƙara a cikin nasa zai samu matsaloli da yawa watakila bai san dabarun yin fassara ba. Malam Ado amir Gidan Dabino kenan na kungiyar marubuta da wallafa littattafai ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamun sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe na mu da Asim. gaida mu da sirka hasim ana tare sashen hausa na murar amurka inda muke kawo muku shirye-shiryen na kai tsaye daga nan birnin washington dc a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga mustapha nasir ba tsari da sharhin jaridun arewacin najeriya ya ce me ya faru bai da lahiya ne an ka ce a wasu 'yan sanda ne sun ka kashe can kasuwa teki to mu dai wata magana ba mu ji wadda an kai ba in dai su 'yan uwan waɗannan waɗanda ya zan sun aikata abin nan sun zo nan sun yi mata ta'aziyya waɗanda sun ka zo sun kai zana son sun kai mai wanka suna nuna cewa kamar an kama waya ne an bar birgiɗe ne eh ce wanda ake zargi su da wannan aiki suna nan suna hannun mu kuma yanzu muna bincike suna hannun mu a CID su biyar ne suna nan a CID ana bincike yan sandan mu ne wanda suke aiki a nan jihar suna PMF saman PMF ne amma a jihar nan suke aiki kuma an tura su ne wannan area din area din isa aka tura su patrol a cikin wani daji a nan isa nan ne a gurin aikin su na daidai an tabbatar da an samu wani wani abu tsakanin su da shi wannan mai mutuwa an samu link a shi ne magana farko tukun jama'a assalamu alaikum A makon jiya muka ji ta bakin ‘yar uwa da kuma mahaifin marigayi haya Shehu Shinkafi wanda ya mutu a sanadin wani abu da ake zargin wasu 'yan sanda su biyar a yankin isa ta jihar sokoto da yi masa waɗanda suka yi jana'izar sa sun ce da alamun an danne ko kuma an murɗa masa wuya ne mahaifinsa alhaji shehu shinkafi ya ce tun lokacin da suka kai kokarsu wajen 'yan sanda kan wannan abu da ya faru har yanzu ba su ji ƙala ba. To amma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Salisu Abdullahi Fage ya ce shi bai san wannan labarin ba ma tun da fari sai a bayan da su iyayen wannan yaro suka kai masa kokansu kuma a yanzu haka yana kan binciken wannan lamari kuma ya sa an kamo waɗannan 'yan sanda su biyar suna kula ofishin cid na jihar sokoto bari mu faro daga kan mahaifin marigayin wanda zai ci gaba da na bayani To, mu dai wata magana ba mu ji wadda an kai ba, in dai su ‘yan uwan waɗannan waɗanda ya zan sun aikata abin nan sun zo nan sun yi mata ta'aziyya. Shi ɗaya mun ka sani. Mm. To, a kana ina wannan lamarin ya faru kuma yaya ka ji da wannan lamari? To, lokacin nan ni na gaya maka cewa ba ni nan. Mun yi tahiya can birnin gwari. ranar asabar lallaha da wannan abu ya faru ba da nan ni kuma ban dawo ba sai ran talata yana dawowa nan na shiga cikin gida sai na ga mata cike da gidan ga sa'an nan kuma da wasu mutane suna nan zazzanni sai na tambaye su mika faruwa sai sun kace mai ayi hayya ne ya rasu ni ce mai ya faru bai da lahiya ne an ka ce a wasu 'yan sanda ne sun ka son ka kashe shi can a teki to kamin mu je ga wannan kashe shi shin bayan sun kama shi a ina ne suka kama shi sannan ba su da shi kamar ofishin 'yan sanda ko wani makamanci haka ba? a'a nan wurin nan 'yan da son ka zo suna faturo suna ansa kuɗi ga direbobi nan son ka kama shi abin da ka faruwa lokacin da son ka kama shi shi ya hayya ya ce masu to ai buhari ya hana irin wanga an sa kuɗi da aka yi shi an mahari eh, ya hana an san wanga kuɗi da aka yi bayan mota ta ɗaga da yahaya sai mutanen da a cikin mota na sun kace ga 'yan sandan nan nan sun biyo ku sun biyo ku ina ganin ku akan maganan nan da kai musu shi yasa sun ka biyo ku to bayan nan bayan sun shiga gero da shi tun da haka ce ya yi kwana biyu duk a ina yayi waɗannan kwanakin kamin kamin yaro suke nan a'a ba magana kwana biyu ba ni ni kwana ni, ni abba na nan fa abin da nika nihi ka ce ranar lahadi ne wannan abin ya faru rami ya rasu ya rasu ran lahadi din tun ranar ya rasu ranar ya rasu eh to kaman ah, me ya faru watakila ga jikin shi watakila da kuke gani ya sanadiyar mutuwar shi Wanda son ka zo son ka yi zana ya son ka yi mai wanka suna nuna cewa kamar an kama waya ne an bar hiɗe ne hmm. to kaman wa ya kawo gawa shi ana ya ta kawo gawa ta tare da wani direba ana ce mishi kabiru juli ita waye ba ta gawan ko ko iya shi ta tarar da ita wato can lokacin nan da sun ka ta an ka dauke hoto ne can wajen abin nan likita sayan birni shi ne an ka bakka ta gawa tare da shi kabiru jilo wanda ya dauka gawa an ka kawo ta nan gida yanzu an yi mai jana'iza ke an yi mai jana'iza yi eh. a matsayinka na mahaifinsa ya ka ji da wannan rashi to sai hankuri amma kuma yana neman to yana neman haƙƙina Abi bi ma haƙƙina Alhaji Shehu Shinkafi mahaifin marigayi Yahaya. Kamar yadda na ce Salisu Abdullahi Fage shine kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto kuma shine iyayen Yahaya din suka kai masa kokar abin da ya faru. Eh to wanda ake zargi da wannan aiki suna nan suna hannun kuma yanzu muna bincike. ka an shisha an bincike na 'yan sanda da kuma 'yan sanda wanda suka yi laifi akwai wasu ka'idoji kafin daga baya a mika su gaban kotu. Za a bin su ka'idoji wanda procedure ne idan an gama insha Allah za kai su gaban kotu. ana bincike to a hali yanzu ina su 'yan sanda suke suna hannun mu a cid su biyar ne suna nan a cid ana bincike dama 'yan sandan jihar sokoto ne ko da ke hedikwata ko ko a wani yanki na ofishin 'yan sanda 'yan sandan mu ne wanda suke aiki a nan jihar suna pmf sauran pmf ne amma a jihar nan suke aiki kuma an tura su ne wannan area din area din isa aka tura su patrol a cikin wani daji a nan nan ne a gurin aikinsu amma daga bayan da suka samu kansu a sabon birni har suka je wannan kasuwa ta take din nan wadda ake zuwa cin kasuwa daga shinkafi to shine ba mu sani ba amma ba nan muna bincikawa suna nan a tsare a suna tsare a CID za ku je in kun je za ku gansu to ranka dai akwai wani watakila tattaunawa ko kuma wani bincike da kuke wanda ya danganto da iyayen shi yaron don ganin cewa su suna korafin har yanzu ba su koma jin wani abu daga hukumar 'yan sanda ba kila ko wani bincike ko wani ah, tattaunawa da su akan yanayin wannan da ake ciki. ai su iyayen yaro ne suka yi kara a guri na suka ce ga abin da 'yan sanda suka yi wa ɗansu a lokaci kaza muka je muka binciko muka sami 'yan sanda na wanda suka yi wannan ah, ah, aiki a wannan guri muka kira wasu a nan shaidu suka ce eh, su ne su suka yi aiki a wannan guri shi yasa muka fara bincike amma ai sai sai eh, iyayen yaro suka daga shinkafa suka min kara tukunna. a ah, insha Allah ai shi za a nuna cewa da 'yan sanda da civilian da kone organization in mutum ya laifi ai doka ta ce eh, eh, eh, dole sanda kanka ai shi sa ba za mu kyale ba in sanda ne suka yi za mu bincika an ba ba yan sanda ma ne wasu kungiyoyi ne kamar yan sukuyi Allah cikin agency ai kun ga muna bincika ai to yanzu yanzu ran kaɗe me kuka so ma ganowa dangane da hannunsu a cikin wannan aika aikar ah, ya kan shi bincike ba ka ke ba a ce a me ka fara ganowa na dai an tabbatar da an samu wani wani abu tsakanin su da shi wannan mai mutuwa an samu link a shi ne magana farko tukun tunda ai abin da ya faru sai da ya jima wa mu sani ba sai da yan uwa suka suka mun karcewa ga abu da yan sanan suka wa sannan muka nemo su waye ma yan sanan tukunna na muka samu samu ka zo wannan matsayi akwai dangantaka tsakanin su dan yaran biyu ne shi ɗaya ne shi ɗaya bai mutu ba to ɗaya ne ya mutu amma shi wanda bai mutu ba shi ne ya kawo mana bayanin abin da binciken nuna shi za a yi insha Allah. Masu sauraro idan har aka gama bincike nan da shirinmu na gaba za mu ɗora a kai. Ma'ana dai za mu ci gaba da bin sawun wannan batun har sai lokacin da aka yi adalcin da ya kamata ga su iyayen mamaci. Yanzu a madadin Murtala Faruk San Inna, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a huta lafiya. saurari maimacin shirin ciki da gaskiya ba kamar tuntuɓen harshe kamar yadda na ce a cewa ga sharhin jaridun arewacin Najeriya ba yanzu ne lokaci na sharhin jaridun arewacin Najeriya Mustapha Batsari gare ka. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa hukumar yaƙi da ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Kebbi Alhaji Sa'idu na samu ɗakin gari a kan zargin da ake yi masa na yin abin da bai dace ba da kudaden jihar sa ta Kebbi a lokacin da yake gwamnan jihar. A gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin cewa hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar sun sako ma'aikacinta Lawal ɗan Juma Adamu da suka kama a garin Agadas da ke can ƙasar ta Nijar. Jaridar ta ce mahukuntan ƙasar ta Nijar sun miƙa ɗan Juma Adamu ne ga jami'an kula da shige da fici na Najeriya da ke aiki a garin Kongolam a kan iyakar ƙasar Najeriya da jamhuriyar Nijar. A can cikin jaridar leadership kuwa ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne. da batun tsohuwar nan 'yar shekaru 90 a duniya da ta halarci bikin rantsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja daga jihar Kebbi da ake kira Hajiya Fati mai talle tara. Bayan da jaridar ta bugu hoton tsohuwar a shafinta na gaba, ta ce a yanzu haka ta dawo gida Najeriya daga ƙasar daular Larabawa bayan da gwamnatin Najeriya ta kai ta domin duba lafiyarta. Babban labarin jaridar People's Daily na nuna cewa shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki na ƙara fuskantar matsala a sakamakon badakalar cin hanci da rashawa. Amma a can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna cewa jami'an tsaron Najeriya sun kashe 'yan ƙungiyar Boko Haram guda talatin a kan iyakar jihar Adamawa da jihar Borno a ƙarshen makon da ya gabata. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoto da ke nuna yadda wata babbar kotu a jihar Niger ta gayyaci shugaban sojojin Najeriya akan harbin da wani soja ya yi ma wani ɗan uwan tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalamu Abubakar mai suna Muhammad Abubakar Alhaji. A nata gefen jaridar Blueprint ta ambato shugaban 'yan sandan Najeriya ne Mr. Solomon Arase yana shaida ma 'yan Najeriya cewa dokar nan ta hana saran itacen wuta a daji tana nan daram a Najeriya. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta mai nuna cewa wasu 'yan bindiga sun kashe hakimin garin Birci ta ƙaramar hukumar kurfi da ke cikin jihar Katsina. Jaridar ta ce basaraken ɗan shekaru 85 a duniya Alhaji Abdulkadir Birci, ‘yan bindigar sun diran masa ne da tsakiyar dare, inda suka yi ta harbin sa da bindiga har sai da ya mutu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe uku da minti ashirin na dare. Ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum muryar Amurka sunana Ibrahim Shafa. Karamar hukumar Hawa. Don Allah ina kira ga 'yan majalisar dattawa. idan suna wakiltar talakawa su gaggauta tantance nizin sojin kada su ce wai za su ɗauko guda uku uku uku uku me suke nufi kenan sansan sun kasance ba wakiltar talakawa suke ba suna wakiltar kansu ne da kuma manufansu ba ta ci gaban jam'iyyar ci gaban tarayyar najeriya ba shi yasa suke wayannan tantance ministoci wai guda uku uku kwana nawa za su yi suna tantance nizin ministoci wasalan ko huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Mudassir Muhammad Tafawa Kwalewa daga jihar Bauchi. A kika ina matukan mamaki su mutane wayanda suke ta korafe-korafe akan batun ministoci da mai girman shugaban kasa ya to yaki da da dukkan tattawa su cewa. sai ka ji ana cewa wani ya cancanta wani bai cancanta ba a ko kuma ka ji matasa suna ce babu matasa a ciki ko mata su ce babu mata a ciki. to duk wannan gaskiya bai kamata ba abin da ya kamata a ce mun yi shine mu duba su wane ne da su su taimaki kasan nan su yi aiki tsakanin su da Allah ba tare da handama da siyar hadi ba domin saboda muka duba za mu ga dukkanin rukunin ba wanda ba su samu dama ba a baya ku abin da suka shigana wa kasan nan matasa sun samu dama ba abin da suka yi matan ma sun samu dama kuma sun yi barna da yawa domin saboda ga misalai da yawa ko anan ba da daɗewa ma mulkin jonathan da ta wuce mata nawa ne wanda suka kuma suka yi barna to saboda haka babu bambanci tsakanin maciji da macijiya ko kuma tsakanin samarin maciji da tsohon maciji don haka ina kira ga yan kasa mu yi kokari mu janye wannan korafe-korafen da ake yi mu tsaya mu musu addu'a Allah ubangiji ya taimake su ya sa su yi aiki wa kasa baki daya na gode mai magana mu kai kirma ba ta fafi na To madalla ga Usman Kabara ya kimtsa tsaf domin kawo mana shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. A jiya talata jami'an tsaro sun buɗe wuta a jamhuriyar Congo a lokacin da suka yi aron gama da masu zanga-zangar rashin amincewa da yunkurin shugaban kasar Denis Sassou Nguesso na kara wa'adin mulki. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa an kwantar da mutane akalla shida a asibiti sakamakon harbin bindiga wanda abin ya faru a Brazzaville babban birnin kasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargaɗi game da amfani da karfin soja a rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin ganawarsa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙoƙarin kwantar da tarzomar da aka yi makonni uku ana yinta. ta. Yarjejeniyar fahimtar ayyuka tare ko kuma aiki tare tsakanin Amurka da Rasha a game da rikicin Siriya da kan iyaka ta sararin samaniya ta fara aiki bayan sun rattaba mata hannu a jiya talata, inda kasashen biyu suka yarda kowa zai tsaya nesa da juna sannan kuma za su yi amfani da jiragen saman su don gujewa haduwar da ba a so ba. Dubban 'yan gudun hijira ne suka shiga ƙasar Slovenia saboda a ranar Asabar domin tursasa su da aka yi su dakata daga kan iyakar ƙasar. To da alama Juli ma tana ce kai ma ka dakata a nan. da haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa da suka hada da shirin himma ba ta ga rago. kamar na madadin Usman Ahmed Karabara da Julie Leather Gresham da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Hammond da ya rika mata a nan ne sahabi Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.